Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da nasarar da Manchester United ta samu har ta lashe kofin gasar Europa bayan ta doke Ajax da ci biyu da nema. To a karan farko kenan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasarar lashe kofin gasar Europa bayan ta casa Ajax da ci biyu da nema a fafata wadda suka yi a birnin Stockholm na Sweden, abinda kuma ya ba ta damar samun gurbi a gasar zakarun nahiyar Turai mai zuwa. Paul Pogba da ya kasance tsadaddan dan wasan Manchester United ne ya fara jefa kwallon farko a ragar Ajax a minti na 18 da saka wasa, yayin da Henrik Mkhitaryan ya cilla ta biyu a minti na 48. To jim kaɗan da kammala wasan wakilinmu na Kano Abubakar Isa ɗin dago da ya kalli wasan a wani gidan kallo a jihar ya jiyo magoya bayan ƙungiyoyin biyu na tafka musu kamar haka. Wato mutanen United Allah ya kwace ku duba da yanayin bal ɗin yau yaran nan sun fi ku duk wani kuzari na su wasan nan waɗanne yara ne suka mu karfin mu baka ganin yadda ake wannan ai ana nuna musu maturity ne a harkar kwallo yara sun fito suna fuffuka su to da sun fito suna fuffuka sai a bace su yi sai a yi maki. ko da maturity abin da za a yi ka fito ka nuna za ka iya mu gani amma ka je ka tare a baya ka fito a yi mana ka ji abin da commentator yake cewa ba mutanen United gaba ɗaya kun koma baya to ko me magoya bayan ajax za su ce kan wannan lasar da suka sha ga ibrahim reza gaskiya wannan abin alfahari ne a ce ka zo final ka buga irin wannan bal saboda kowa ya duba zai ga irin kokarin da yaran nan suka yi saboda abin da harsashe yake nunawa su kansu da yawa yan manchester ma ba su zo kallon bal ba akwai wanda ya ce ma shi sai ya ci uku saboda yana tunanin za a iya zare ta da yawa an ka duba a yau yan adawa ma sun fi yan manchester yawa a gidan nan saboda gaba ɗaya ba su zo da kwamfe to amma 'yan manchester na cewa wai kwarewa aka nuna muku tun da kudi yara ne a'a wannan tactics na bal kowanne da kalan nasa da haka su yaran nan aka suke cin wasan sa su zo wannan wajen kana nufin manchester ba su ci ma mutunci ba manchester babu wani zancen cin mutunci kawai kwalakwale sun zo an zuba kwalakwale amma mu ma mun kakkai a tabbas kyau to bari mu karkata ga magoya bayan Manchester United da ke cike da farin cikin samun nasarar lashe gasar Europa. Suna na Ashir Lawan Dogo. Na ga baki har kunna ba masu na tambayi dan ina bane ko. <laughs> Wai dole ne ai saboda wannan wasan yana da mugun muhimmanci a wajen mu duba da yadda muka samu matsaloli na busa a lik din gida da kuma sauran abubuwa da aka samu in ka lura za ga a injuries ma an zo da wajen mutane nawa wasan dai an yi shi ne a daddafe kuma dama babban tim kamar Manchester United bai kamata a ce an yi champion babu shi an sake zuwa babu shi ba kaga wannan ba karamin abin da bane duba sannan kuma shi kansa kofin ba mu taba cin sa ba a tarihin kwallo kaga yanzu wannan kofin da muka ci ya zama na cewa muna da kowane kofi a duniya da muka taba bugawa kaga wannan kan dadi record ba ai wannan mugun record ne dadi kan dadi masharhanta dai na cewa 'yan wasan ajax sun cancanci yabo lura da irin rawar ganin da suka taka a fafatawar da Manchester United domin ma a farko an zaci cewa mawuyaci ne Ayas ba ta daga kofin ba amma hasashen ya sauya Nura Isa mai sharhi ne kan harkokin wasan kwallon kafa a Najeriya. Chester ta nuna musu gogewa saboda ta fi tsofaffin 'yan bal su kuma suna da yara da yawa. Su sun fi Manchester rike bal ɗin su kuma Manchester sun fi nuna musu sinanci akan gogewa kan harkar domin suna da tsofin yan balirin su Pogba su Tarion sun nuna musu cewa sun fi su gogewa kan harkar balɗin su kaga rike ta suke su ko Manchester suna tafiya gaba ɗaya su dawo gaba ɗaya a suka samu damamakin da suka yi amfani da su suka ci su balibi to kafin a zo wasan karshe an kalli tahowar da su ajax suka yi tahowa ce wadda ake ganin za su lashe kofi haka zuwa manchester tahowa ce wadda babu rashin nasara a cikinta to me za ka iya bayyana mana game da tahowar me tsammani ya fi nunawa a kafin ai wasan yau to gaskiya ko ni ma kafin wasan yau na ce za a cinye manchester saboda waɗanda suka haɗu da su an daddaga musu rai da kar su goma amma haka suka cinye lyon kuma suka cinye shalka oko har jamani su goma to shi isa ko kafin shi gwani na ma gaya wani aboki na kace masa zan da je kallon wasan nan amma wa'annan yaran sun fi manchester teamwork to amma yanzu zaka sai manchester sun nuna musu su kuma gogewa akan abu amma kowa ya zo nan da zuma a cin manchester kuma sai ga manchester ta yi nasara wato tunanin da kuma shari kuka ya saba ya saba ya saba sosai kuwa domin mun zo da tunanin kowa za a ci manchester amma kuma sai baɗin ta canja manchester suka ci suka ci su To kafin wannan nasara ta Manchester United da yi, ana ganin mai horar da ita Jose Mourinho ya yi wata kasassaba ta sadaukar da wasanninsa na gasar Premier Ingila domin mai da hankali kan gasar Europa da zumar shiga gasar zakarun nahiyar Turai abinda wasu suka fassara da ganganci. To a game da wannan ganganci na Mourinho mun ji ta bakin Alhaji Bashir mai sharhi kan harkokin wasanni a Najeriya. A gaskiya mai koyarwa na Manchester United Jose Mourinho a gaskiya yadda ka faɗa ya yi kasassaba to amma ya nuna gogewarsa saboda a gaskiya yadda ka faɗa da ba don ƙwararren mai koyarwa ba ne da horar wasanni a gaskiya ba zai samu wannan damar ba kuma ya auna ne ya auna ya hango ita gasar premier a gaskiya da wahala ya nasara saboda idan ka auna wasannin da suka rage na ƙarshen nan musamman sanda ya kutso zai zo yi da arsenal zai zo yi da tottenham a jere a gaskiya a wannan wasan dole sai ya yadda point kuma wasannin ya zo masa yan bal ba su da lafiya yan bal kusan guda bakwai ko tara sai da ya zama na ba su da lafiya kuma gogaggu ne wa'anda idan babu su da matsala shi yasa gaba ɗaya sai wannan ya haƙura da gasar premier ta ingila sai tattara hankalinsa a mm. gasar zakarin nan na turai wanda ya samu nasara eh kuma gashi Allah ya sa ya zo ya samu nasara to amma misali idan aka kalli abin a tsanaki mm. waccan ka sassaba da a ce yau ta rufe da shi ya kenan a gaskiya da ta rufe da shi dama ita cacace ai ko kai nasara ko kai rashin nasara amma kuma gaba ɗaya na gaya ma ya tattara hankalinsa ne a cikin wannan kofa a gaskiya in dai ba baka kaddara ba ba yanda za a yi dama yake samun nasara a wannan wasan amma gaskiya ka sassaba ne amma irin wannan in ta zo ya faru a baya da yawa akan kociyoyi zan baka misali mai horar da wasanni na Real Madrid a shekara ta hudu ya yi irin wannan ya haƙura da La Liga ta Spain amma ya zo ya ɗau zakarin kofin zakar nahiyar turai to shi ma gaskiya haka yi saboda akwai gajiya za ka yi bar alhamis ka zo ka yi bar asabar ko ka yi bar lahadi ka hau jirgin sama a gaskiya akwai gajiya ka sassaɓa yi amma kuma ka ga yi amfani da gogewarsa yanzu ta nuna cewa ƙwararre ne gogagge ne a harkar bal. a matsayin ka na mai sharhi kana ganin <laughs> anya ku ya kuma irin wani ka nan gaba. eh to a gaskiya ba lalle ya iya yi ba saboda abin da ya faru a baya ma ya samu ya samu matsaloli ne na yan bal ɗinsa ba su da lafiya kuma ba shi da yan bal ɗin da zai iya saka kofuna guda biyu yana yin na cikin lig ɗinsa na ƙasarsa kuma sannan ya zo yana fesin ɗin wannan na zakarin turai abin da ya faru kenan kuma ya yi ta kai masa dama ita cace ce. To 'yan wasan na Manchester United dai sun sadaukar da wannan nasara da suka samu ga mutane 22 da suka rasa rayukansu a harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester kamar yadda za ku ji daga bakin Paul buba ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan na Manchester United. Things like this are very sad all over the world, not only in Manchester, in Manchester, in London, in Paris. So Mun san cewa al'amari irin wannan na da matukar muni a duniya baki daya da suka hada da biranen Manchester da London da Paris. Dole ne mu mayar da hankali saboda wasa ne mai muhimmanci muka buga. kuma nasarar da muka samu ta waɗanda aka kai wa harin ne mun buga wa ingila da manchester wasa sannan kuma mun buga wa mutanen da suka mutu a harin so it's all over the world To kafin mu karkare shirin bar mu ji ra'ayoyin 'yan adawa da Manchester United bayan wannan nasara da ta samu. Sunana Lai Ahmad. To me kaka kallon wasan da ba naku ba? Saboda na zo kawai in yi adawa a cikin Manchester United yau. to ya wasan ya kasance kenan ya baka ruwa? Eh gaskiya ya bani ruwa tun da ba haka na so ba kuma ban ji daɗi ba. Sunana Nasir Abdullahi Muhammad. Dan matsayin dan Madrid wanda nake buƙatar Manchester ta ci wasa lallasa ta idan na ɗauko biyu man haɗu. tsoro kake kenan ka su zo gasar turan ah, ina so su zo mana so nake ma kafin su zo gasar turai mu haɗi na ɗau champion din su kuma sun ɗau yau ba lallasa su a yau da ka zo so kai dama su ɗauka yauwa yau abin da na bukata so nake su ɗauka duk da dai a wasan ma na fahimci kamar sai da wasan aka eh kana magana da ado mai shayi a ah, wannan wasa da kowa ya ga yadda aka yi analysis sai da wasa aka tunda ba wani on target da suke ɗauka ya kamata a ce sun ci Manchester kamar biyar to amma sun ki ci waye sai da wasan wai a su yi ba je siyar Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.